في ذكر ahwali خير bariya تاريخ من Allah sallallahu alaihi عليه a waƙe yake cewa wannan ta al'allamatu ibn abil izz al-hanafi Allah ya ji kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta 792 an haifi shekara ta 731 wanda yake da sharhin al'aƙidatu tahawiyya Allah ya ji kansa اكتا الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول ربيع الأول ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين طلوع فجري لكنما المشهور الثاني عشري في, في يوم الاثنين طلوع فجري ووافق العشرين من نيسان وقبله إهين أبيه حانا وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأم حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين انشقاق بطني وقيل بعد أربع من سني وبعد ست مع شهر, مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب ثم أبو طالب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام اثني عشر وبعد وذاك بعد عام اثني عشر وكان من أمر بحيرة ما اشتهر الحمد لله القديم الباري dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala alƙadim wanda yake da sarki wanda yake da sarki albari wanda shine ya ƙage halitta summa salatuhu sannan salatin Allah alal muktari su ƙara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda yake shine zaɓaɓɓe wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi wa ba'adu bayan haka haka siratar rasuli na rikashe ka tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan kalmar haka din kaman umarni ne na karbi na baka shi sa a hausar zaure ake tuwa na rikashe ka na rikashe ka kenan na baka to haka siratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli gatanan a waƙe mujazatal fusuli wanda fasalin fasali fasalin nata kowanne a taƙaice wanda ba tare da sai ka sha wahala ka iya ganewa ba da ka gani za ka iya karantawa ka fahimta mauliduhu a a haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a fi ashirin fadili wato ya faru ne a goma ga watan ashir alfadili wato wanda suke masu falala ko kuma wata wanda yake mai falala rabi'in al'awwali sunansa rabi'il awwal amal fili a shekarar da aka fi sani da shekarar giwa wannan ba sai mun tsananta bayani ba saboda ana karanta sira a ko'ina kawai don da ya zanto littafi ne na ilimi mun karanta shi mun ji ina aka sa gaba ina ya sa gaba lakin na mal mashhur sai dai abin da ya fi shahara sani ashari a goma sha biyu ne ba goma ba amma abin da ya fi inganta kuma shine goma fi yawmin lisnaini a fajari a ranar litinin bayan huduwar alfijir wa wafaƙal 20 min nisana idan ka ɗauka za ga yi daidai da 20 ga watan afrilu wa qablahu abihi hinu abihi bana kafin nan kuma babansa tini bana lokacinsa bana yi har ya koma zuwa ga Allah ma'ana ya rasu kenan sallallahu alaihi wasallam to wannan nisan sunan watan afrilu kenan a asalin lissafin siryaniyawa wanda da can kafin a maida watannin lokacin girgori ko al'annawa ne namanta namanta adadin shekarunsa shi girgori din wanda shi ne ya mayar da watannin a dinga kiransu da sunan wa'yansu abu ko mutane ko gumaka wanda suke da daraja a wajensu da kuma asali watan watan march shine wata na farko shi kuma watan march shine watan azar watan azar ko azar habbaza azaru shahrin fihi linnaurin tisharu yanqusu al-lailu idha ma halla wa yamtaddu nahar inji ibn al-rumi a cikin waƙarsa wa alal ardi ikhtirarun wasfirarun wahmiraru eh, zuwa dai ƙarshen baitin nasa to shine wata na farko daga baya sai aka zo aka kirawo shi da sunan march aka bai da shi ya zama march wanda shi asalin maris din suna ne kamar na gunki wani gunki ne wanda su a wajensa allah ne mai kula da wani ɓangare na duniya wata na biyu kuma shine nisan shi kuma nisan shine april wanda sai suka mai da shi da suka sa masa sunan avarilla ita kuma avarilla din ita ma wata allah ce gunkiya ce wacce ita ce ta yi jupiter otharit kenan wanda shi kuma shine wai hamil arshe ke dauke da duniya a bayansa shi ne Allah da yake dauke da duniya a bayan sau a wancan maguzancin nasu march april sai menene may shi ma mai din shi kuma sunansa aya to shi kuma yana eh, sai suka kira shi da suna may shi ma sun danganta shi da kalmar maya shi ma wata wancan namiji april avrilla namiji ne maya din ce mace ita ce babar wannan allan da suke fada sai kuma june shi kuma da asali sunansa huzairan huzairan to shi kuma sai suka kira shi da suna sunan wani sarki a kai to shi wata ne da a wannan watan gani march april may june wata na hudu kenan a da shi kuma da shi ne watan da ake albarka ake sanya wa samari albarka a cewarsu to ake bukukuwa nan neman albarka na samari to a wancan yaran nasu saurayi sunansa junior ko junior shi ne ma a hayyar za a ingilishi ake cewa junior to shi ne sai suka mai da shi juniors to juniors din shi ne union shi ne kuma mu ake cewa june watan samari kenan sai kuma wata na gaba shi ne mai bayan june na biyar shi ne watan july shi kuma july asali da sunansa satamus tamuz to shi kuma abin da yasa ake ce masa july saboda akwai caesar julius in kun karanta a tarihi za ku san shi wani kaisar da aka yi kaisar julius wanda wani sarki ne da aka yi daga cikin kayasir na roma kuma yana da sha'ani babba a wajensu sai aka kira watan da sunansa august shine ab to shi kuma akwai wani ɗa da shi julius din ya rike shi ya yi masa ya yi ɗa da shi shi da abin da ake cewa ya adoptin ɗinsa an san adoptin shi ne mutum ya kama ɗan wani ya ce ya zama nasa ya mai da shi ɗa zai gaje shi amma shari'a ta hana haka daga baya to wannan shi sunan shi wali ne kuma suna ce masa shi ya gaji kuma julius din. st augustus ta ya kamar da shi august kaga wata na shida kenan ko to daga ran kuma sai aka ci gaba da kiransu da lissafi september shine ailul sunansa ailul to shi kuma ka san septagon me septagon abinda yake da kusurwa bakwai ko sept ba bakwai ba kenan a yarensu, haka ne oct shine abinda yake da takwas to shine da watan takwas october asalin shi kuma sunan october ne tashirinul awwal sai kuma tashirinul sani shi ne novemba. shi kuma nov ba tara ba nan haka ne ko sai kuma watan goma shine kanunul awwal disamba shi kuma saboda digon zero decimal point des dec ko wannan ne wata na goma to wata na goma sha ɗaya a da kun ga wannan tashi kanunul awwal ko kanunul sani kuma shine january shi kuma sun danganta shi zuwa ga wani allah ne wai shi sunansa janus janus ko janus kun san da ya da ja ko a dictionary ka ga kaman an ka koma asalin za ka ga akwai alaka wajen furcinsu ko yaya ake cewa jami'a ya sunan jami'a da turanci university ko amma ka kuma transcription ya zaka ga an rubuta a dictionary universities university shi yasa zaka ga ko a tsakanin faransawa da da turawan ingila zaka akwai dan tadakhul ko kuma dan ta'aqub tsakanin ya da ja university to january ke yawwa juventus ta ingila suna ce mata juventus haka suke february kuma shine shabab shi kuma saboda wata ne da ake bikin buɗar fulawa bikin bazara shi ne zaga hayan china suna yinsa shabab mm-hmm. wannan lissafin yana da kyau a ce mutum ya rike shiga shi kaga ya bayyana a cikin karatu sannan kuskure ne wai a ce wai in an zo ana wa'azi wai miladiyar annabi isa in ya inganta mai waya kai kace wani su ma ba haka suke nufi ba miladiyar annabi isa suke nufi asali ad da ake sawa ba wai after death ba ne duk da na ji wasu daga cikin malamai masu falala suna cewa after death amma ni iya bincike na ba after death ba ne na gani asali kalma ce latiniya greek word ce tana nufin a din tana nufin ano a double n o d din tana nufin domini ano domini in an fassara shine in the year of our lord tunda ai haihuwar annabi isa su kansu ai ba su saci cewa annabi isa zai zama abin da ya zama ballatana su kiyaye lokacin haihuwarsa na haka babu wani unanimous magana a kan yaushe aka haifa annabi isa saboda aka a matsalar haihuwa annabi isa su da kansu ba su da ita a tattance amma a bisa kirdado da shekarun da suke tunanin shekarun ubangijinsu a faɗarsu to shi ne wannan lissafin shi kuma lissafin laisar final lissafin fi shai ko ka yi da shi ko kakka yi da shi musulunci bai tsananta ba a kai almuhim dai abinda ake so dabtsin shuhur dabtsin tarih to mu Allah ya sanya mana abubuwa irin su hajji irin su ramadan za ka iya gane daga lokacin zuwa lokaci kaza ramadan nawa aka yi to kuma sai Allah ya kawo mana ma lissafi na hijira saboda aka ba tsanantawa in mutum ya yi dabti da wannan almiladi din ba tare da aƙidar cewa ya fifita shi akan musulunci ba shikenan amma dai almuhim da zai yi da na musuluncin shine kwanaki da Saudiya ta dawo da kalandar ta ta koma ta lissafi na miladi Allahu alam mu dai zuciyarmu ta fi fari inda na Musulunci ne saboda Saudiya ramzi ce ta musulunci agogunan yawanci in ka duba agogunan kowa da lissafin miladi yake amfani saboda da shi ake daukar albashi da shi ake lissafin alkawarurruka basussukan da saudiya take bi da wanda ake binta duka da lissafin miladi ne to ita kuma in ta yi bajet da lissafi na hijira ana samun bambanci to don maslaha ba wai a aji za a dawo ana rubutawa har yanzu a aji za a yi wa yara kwanan wata da na musulunci ake amma a kalandar gwamnati kuma yanzu albashi ma da lissafin musulunci ake amma a kalandar da gwamnati za ta dinga amfani da ita a international relation da sauransu za ta komar da ita tsari na miladiya domin ta daidai da tsarin karba da bayarwa da ake yi na duniya nan kuma sai duniya sai a ta tashi ana tsadan me kuma da can da take yin amfani da shi din wasu sun kisi yadda cewa daular musulunci ce yanzu kuma da ta daina an zuwan ce dan me za ta ban musulunci da kuma ba a taɓa yabanta cewa ita ce ta yi take kaza take kaza Allah wa qablahu hinu abihi hinu abihi lokacin ajalin mahaifinsa hana ya ƙare ya yanzinta ya mutu wa ba da amaini gada fatima bayan an ya shekara biyu aka yaye shi ya gama shan mama ja'ad bihi murdi'uhu saliman wacce ta shayar da shi ta zo da shi da lafiyarsa halimatu sunanta kenan li ummihi wa adat ta dawo da shi wajen mahaifiyarsa ta zo da shi wa adat bihi li ahliha amma sai ta koma da shi zuwa can banu sa'ad kama arad kamar yadda ita ta nema ta ce a bata shi ta koma da shi fa ba'da shahraini bayan wata biyu shekara biyu da wata biyu kenan in shiqaqu batnihi aka tsaga cikin sa aka fitar da zuciyarsa aka wanke ta waƙila qila da arba'in min sinnihi wasu kuma sun ce sai da kan shekara hudu ne daga nan ne ma da halima ta ga haka ta garzaya ta da da shi gida wa ba'da sittin ma'a shaharin ja'i bayan shi ya cika shekara shida da wata ɗaya wafatu ummihi alal abwa'i babarsa ta rasu a wani gari da ake kiransa ƙauye da ake kiransa abuwa tsakanin maka da madina wajadduhu lil abi abdul ba'da samanin mata kakansa abdul na wajen mahaifinsa shi ya ci gaba da rike shi bayan ya shekara takwas shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din nin ghairi kadhibi mata min gairi kadhibi ba tare da ƙarya ba shi ma ya mutu abu abdul muttalib thumma abu talib al-ammi kafal sannan baffansa abu talib sai ya ci gaba da karbar renansa hu ya ci gaba da hidimarsa thumma ila sham rahal sannan ya ɗauke shi suka tafi zuwa sham a lokacin manzo Allah da shekara 12 wa ba'da zaka amith 12 bayan nan ya kai shekara 12 wa kana min amri bahira mashtahar a nan ne wani mutum da ake kiransa bahira wani rahib irin masu ibadan nan kamar fasto ya ce a dawo da shi saboda ya ga alamun annabta a tare da shi yana jin tsoron kar yahudawa su cutar da shi to sai mu bar shi haka saboda masu makaranta su tafi masu abubuwa yanzu ya rage mana saura lugha ce kawai ba mu ba in Allah ya da gobe idan muka taɓa tauhidi sai kuma mu yi lugha sai mu sake juyowa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله نعم ابن القيم الله يا باشا قوة الاستنباط